Thank you.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 bukata barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu da ke wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin watan Ramadan yau muna yini na ashirin da biyar daga cikin yininukan wannan wata mai albarka na shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin suratul mumtahana ayat da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta tara yau bi iznillahi ta'ala za mu dora daga aya da take biye da ita wato aya ta goma wa ita ce kuma ayar da aka karanto mana yanzu wannan aya a ta ne aka sanya wannan sura da sunan suratul mumtahana wannan ayar ita ce ayar imtihan din ita ce ayar jarabawa Allah yake so a cikin ta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu idan mu'minai mata suka zo muku muhajiratin halin wasu masu hijira mana idan mata suka taso daga makka zuwa madina suka yi hijira allah ce famtahino hunna to ku musu jarabawa fa in alim allahu a'lamu bi imani allah shine mafi sani ga imaninsu wannan aya kusan farkon da muka yi bayanin surar mun faɗi sababin saukarta shine bisa ka'idan nan ta sharaɗin da aka kulla tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da shawa a hudaybiya daga cikin abin da sharaɗin ya kunsa shine cewa duk wanda ya taso daga makka ya zo madina ko ma da a ce musulmi ne ko musulmi ne ko ba musulmi ba lalle sai manzo Allah sallallahu alaihi ya mai da shi makka amma wanda ya bar garin madina ya koma makka ya yi ridda to shi wannan ba za su dawo da shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda to bisa ga haka sai ga wata mace ta yi hijira matar da ta hijira daga cikin na da yawa mawatar shahara kuma ake magana a kan ita ce ummu kulthum bintu uqba ta bin abi mu'ayyid wannan baiwar Allah labarin da yana da ban mamaki domin mahaifinta shine uqba ta bin abi mu'ayyid daga cikin waɗanda suka fi kowa nuna tsananin adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya zo ya azawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam timbin raƙumi a lokacin da yake sallah Shi ne wanda ya taba saka igiya ya shaƙe wuyan manzan Allah sallallahu alaihi ne wannan uku uqubatu bin abi mu'ayyid aka zo yakin badar ya fita tare da shawa Allah ta'ala ya sa aka kama shi cikin waɗanda aka kama a fursunonin yaƙi, aka tattaro su an gargaɗo su za a yi madina da su A kan hanya an isa wani guri manzala Sallasana ya ce a tsaya ya ce a fito da uku bata bin abi muhaiti aka fito da shi ya ce a zo a sare masa kai sai yake cewa rasulullahi to an sare mun kaɗe ya kaɗai a cikin duk waɗannan da aka kama annabi ya ce ƙwarai kai kaɗai saboda ka cutar da Allah da manzansa to na kashe wannan bawan Allah uku ba ta da abi mu'ayyid to abin da zai nuna maka musulunci shi abu ne na addini da ke tafiya da mai dara sai ga shi yar wannan bawan Allah ita ta yi ƙaura daga makka zuwa madina tana ƙarama ta gudo da addininta ta musulunta sai ga 'yan uwanta sun zo maza suka zo so har suka zo mutum daga makka har madina akwai alwali bin uqbat bin abi mu'ayth akwai kuma umara bin uqbat bin abi mu'ayth suka zo suna tuntubar manzo sallallahu alaihi wasallam kan ya ba su ummu kulsum binti uquba su koma da ita bisa ga yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wasu wanda aka bincika aka tabbatar imani ne ya kawo to a sanadiyar ne Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce ya rusa wannan sulhu da aka yi ga gefen mata amma gefen maza shi gana a ci gaba da amma dai mace inda ta musulunta to ba za a mai da ita ga kafirai ba saboda matsala da hatsarin da rayuwarta za ta shiga rayuwa tana cikin hatsari addinin tana cikin hatsari tunda mace ba kamar namiji ba ne ita mace tana karkashin namiji ne da haka dole ya tankwasa ta ya tankwara ta har ta ba addinin bishata Allah ya ce ba za a mai da su ba madadin a mai da su sai dai a ba su sadakin nan da suka ba wa matansa shi kenan kuma musulunci ya raba aurensu ya raba su to shi ne abinda wannan aya take to shi ne Allah ce kafin a kai ga haka sai an yi jarabawa an tabbatar cewa matan nan imani ne fuddo su daga madina ba wai matsala ta samu da mijinta ba ko ko a'a wani take so ya aure ta a cikin musulmai a garin madina ko ko a'a tana so ta canza yanayi ne ko ko a'a wata matsala ce ta fuddo ta a dai tabbatar musulunci ne da imanin ya fuddo ta to da tabbatar musulunci da imani ne ya fuddo ta to shikenan ba za a bai da ita makka ba shine Allah ya ce da ku waɗanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu muhajirat idan mata suka zo muku suna masu hijira daga makka zuwa madina kamar irin su ummu kulthum binti Uqba bin abi mu'ayth Allah ya famta inuhunna ku yi musu jarabawa ku yi musu jarabawa malamai sun yi ta kawo irin lafazan da za a yi musu jarabawa da su wasu suka za mu jarabawa da cewa me ya kullo Eh, imani ne kundota ko matsala ta samu da mijinta ko wani ko me yasa ta fito wasu kuma suka ce za a tambaye ta me matsayin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da imani mai ake nufi da ta imani wasu kuma suka ce a ayan nan da take biye da wannan aya ayar mubaya'atun nisa suka ce da wannan za a karanta musu idan sun aminta da abin da ke cikin wannan aya ta yayi wannan biyu idan ja aka mu'minatu wa yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'an har zuwa karshen aya suka ce da sun yadda da wannan to wannan shine jaraba Allah ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufr idan kun tabbatar bayan jaraba da kuka musu kuka tabbatar cewa mu'minai ne to kar ku baishe su ga kafirai Allah ya warware wancan alƙawarin da aka ce duk wanda ya taso daga makka ya zo madina ko da musulmi ne a bai da shi makka to Allah ya warware a gefen mata amma a gefen maza yana nan Allah ya ce lahunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna lahunna su waɗannan mata da suka taso daga makka suka musulunta to daga musuluntarsu sun zamanto ba halal ba ga mazajensu kafirai saboda mace musulma ba ta zamantowa halal ga miji kafin wala ya yahilluna lahunna hakanan su ma ba su zama halal ba ga matan daga musuluntar matan ba shi kenan musulunci ya raba wannan aure babu to da ka kenan kaga ba buƙatar ku bayan musulun tunda musulunci ya riga ya raba auren ya raba tsakaninsu Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu ku ba su wannan lamiri yana koma ga mazajen su waɗannan matan da suka baro a maka. Wace ta yi kaura daga Makka zuwa Madina ko da ta baro maka dama da aurenta da mijinta kuma mijinta ya riga ya aure ta ya ba da sadaki a lokacin aurenta kuma gashi yanzu ta riga ta taho Madina kuma Allah ya ce kar a mai su ga mazaje kaga kuma Allah ya ce auren ya riga ya warware shine ne hunna illul lahum wa lahum yahilluna lahunna Allah ya warware auren to sanadiyar haka sai Allah ce to ku ba su sadakin su su mazajen sai ku mayar wa mijin kowace mata sadakin da ya ba ta wani ya bata kuɗi kaza ku ɗauki daidai wannan kuɗin ku aika masu cewa ga sadakin da ka bata amma yanzu musulunci ya raba auren nan babu shi ka da ita sai Allah ya ce wala junaha alaikum an hunna idza hunna ujurahunna sannan ku ba an riga an warware wancan aure kun ga aure ya riga ya warware an mayar mai da sadakin ta babu aure sai Allah ya ce to babu laifi a gare ku ko kuma tunda auren ya warware da wancan to kuna iya daura kuna iya auren su sai a samu wani daga cikin musulmi sai auri wannan matar da ta fito da aurenta sama musulunci ya raba wannan aure kuma Allah ya ce a mayar da mijinta abin da ya bayar na sadaki to da ka sai a mayar masa da abin da ya bayar na sadaki sai Allah ce to daga bisani ko kuma kuna iya auren su idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su sadakin su kun ga sadakin da za ku ba su daban kuma sadakin da mazajen su suka ba su za a mayar musu da shi daban ba mu san za a bata da mafan amsa da da za ka bata bari a kai wa ta wancan an gane ko Allah ya ce ku ba su idza ataytumuhunna hunna idan kuka ba su sadakin su tare da sauran sharuɗa na aure ai istibra'i haka nan a samu walili da zai daura aure ta zama ita za ta aure da kanta da sauran sharuɗan aure idan kuka ba su sadakin su kuna iya auren su sai Allah ya ce wala tumsiku bi isamil kawatir kada ku yi ruko bi isam jam'u isma isma ita ce igiya aure kamar da imamu dabari ya ce ya ce eh, hablin nisa hablin aqad wa aqadin nisa zawad igiyar aure ita ce isma guda daya idan suna da yawa sun zama isam su kuma kawafir jam'i ne na mu'annas kawafir jam'i ne na kafira da ka Allah ya ce kada ku yi riko da igiya a wurin mata kafirai haka duk wanda yake da mata mata kafara ba musulma ba to kare su gaba da riko da wannan igiyar Allah ya warware wannan igiyar ya sake ta da daga nan duk waɗanda suke rike da mata ba musulmai ba sai suka rike da da kafin saukar wannan ayar akan samu wasu daga cikin sahabbai sun musulunta sun yi hijira sun baro matansa a can maka wanda ba su musulunta ba ga auren na nan amma su suna maka cikin shirka su kuma waɗannan suna madina cikin musulunci daga cikin sakwai sai da na umar radiyallahu anhu sai da na umar radiyallahu anhu ya kasance ya baro mata biyu a garin makka dukkan su mushrikai ba su musulunta ba ballatana su yi kaura su kaho tare da shi ko su biyo shi daga cikinsu akwai wacce ake kira ƙariba bintu abi umayyata bin al-mughira wannan tana daga cikin matarsa nan akwai ɗayar ana kiranta ummu kulthum bintu amr bin jarwal al-khuzaiya waɗannan sune matan sai da na umar guda biyu wanda ya baro su can makka da wannan aya ta sauka sai aike musu da saki gaba ɗayan kowace yadda ya sake ta sai mu'awiyar abin su sufiya da radiyallahu anhu kafin ya musulunta lokacin shi ma yana makka a matsayin mushriki sai auri ita wannan ta farkon kariba shi ta kuma ɗayan ɗayar sai wannan ya aure ta sakuwan bin umayya haka ya zuwa wata ruwaya a wata ruwaya kuma aka ce wani bawan Allah ne ya aure ta ba safuwan ba wallahu alam to da ka waɗannan kenan hakanan akwai eh, wani daga cikin sahabbai shi ma ya saki matarsa daga jin wannan da ka daga jin wannan aya daga saukarta duk wani sahabi da yake aure da wata mata mushirka kuma auren na bai rabu ba ya da shi ya yi hijira ita tana nan a makka to daga tafi wani a yadda sai suka aika masu saki allah ya riga ya raba auren saboda ya ce kada ku ci gaba da rubo da igiya a wurin mata kafirai sai ce wasu ma an faktum waliyas aluma an faku kuma ku tambayi abin da kuka baya sadakinku da kuka ba ma waɗancan mata ku ce mu mushrikai su biya ku hakanan su ma su nemi ku biya su sadakin matansu da suka baro makka suka hijira suka zo madina sun to sai ku biya su eh, sai ku biya sadakin su sai ku aure su su ma da za su auren muku mata a can to su biya ku sadaki shine wasalu ma anfaqtum wa yasalu ma anfaqu Allah ya ce zalikum ya hukumu bainakum wannan shi ne hukuncin Allah da yake hukunci shi a tsakaninku game da irin wannan musanye kai matarka ta musulunta kana madina matar wancan matar su ta musulunta shi yana mushiriki ta yi ƙaura ta zo madina kai kuma matarka kana musulmi matarka ta ta kita musulunta ta zauna a maka ko ta yi ƙaura daga madina ta koma maka to kaga musulunci ya raba gari ya raba wannan kulli na aure to da ka sai a yi wafin ɗan sadaki kai abin da ka bayar a biya ka shi ma abin da ya bayar ga matan sai a biya ki sai ku zo ku auri waɗannan mata sai Allah ya ce wallahu alimun hakimun Allah mai ilimi ne mai hikima ne da ka wannan hukunci ya zartar muku da shi bisa ga iliminsa sannan kuma mai hikima ne cikin dukkan hukunce-hukunce da yake tsarawa mai hikima ne cikin dukkan abubuwan da yake kamarawa haka nan mai hikima ne cikin dukkan halittu da yake yi da abubuwan da yake tsarawa to da ka Allah ta'ala sai ya yi tsazartar da wannan hukunci sai Allah ya ce Thank you. fatakum shay'un min azwajikum idan wani abu daga matanku ya kubuce shine fata ilal kufari ya koma zuwa ga kafirai mana kuna da mata musulmai kafin nan ai da ta gabata wanda muka gama ta yanzu Allah ce idan aka samu mata musulma ta musulunta a garin makka cikin mushrikai ta samu hanya ta silalo ta zo madina Allah ya ce dokar a mai da ita gurin mushrikai sai dai a mayar musu da abin da suka biya na sadakinta kuma aure ya riga ya rabu shi kanan babu su ba ita ta musulunta su kuma suna mushrikai to wannan kuma ɗaya gefen Allah ya ce idan kuma naku ne ku a cikin ku sai wata wasu daga cikin matayenku suka yi rinda suka gudu suka koma gurin kafare, shine wa in fata kun shay'un min azwajikum ila al kufar sai Allah ya ce fa'aqabtu asalin kalmar aqaba tana zuwa da ma'anar iqabi uquba amma anan ba uquba ake nufi ba duka malaman fasara sun yi tafaki nan ba uquba ake nufi ba suna nufin asabtum uquba kuka dace da samun uquba uquba shine ton kamar da malamin ibnu ashur ya fassara ta ya ce asalin uku ba kalma ce da aka samo ta ta tenuwa tenuwa na hawan abin hawa idan mutane suna tafiya suna da yawa kuma ababen hawansu sun karanta kuma ba za su iya hawa da yawa kan abin hawan ba sai a masa nauyi ya gajiya su samu matsala to anan sai a dinga hawa ton by ton sai wannan ya hau wannan suna tafiya gaba idan an yi nisa sai ya sauka sai wani ya hau an yi nisa wancan ya hau kowa an ton ɗinsa ya zo sai a ce ja'at uku ku ton ɗin hawansa ya zo ita daga nan aka samu wannan kalma to sai Allah ya ce sai aka samu ton ɗinku ya zo wannan ton malamai sun fassara shi fassara shi wasu ka ce tunda za a yi suwafi ko za ku biya sadakin matan da suka yi ƙaura daga makka suka zo madina to su ma sai su biya ku na ku ma sadakin matanku da suka yi kaura daga nan suka koma ba kaga wannan shi ne adalci to da Allah ya saukar da wancan aya ya faɗa haka sai su musulmai suka yarda suka yi biyayya ga Allah duk matan da ta yi kaura daga makka ta zo madina sai a biya sadaki ga mijinta kaga an wuce yanzu sai wani aure ta to su kuma shirkan suka ce ba za su ba ma kowa sadaki ba duk matan da ta ba za su biya sadakin ba ba matar da ta tafi daga nan ta tafi gurin musulkai ta tafi daga madina ta koma maka gurin musulkai maimakon su ma su biya sadakin matan ga mazajen suka ce ba za su biya ba to shi ne sai Allah ya ce to ga yadda za a yi idan fan ɗinku ya zo kaga su sun ce ba za su biya ba to ko kuma yanzu nan kun tattara a kun samu mata kamar guda biyar kowace ta yi wa ƙaura daga makka zuwa madina kuma kowace tana da miji kuma an tattara abin da za a ba wa mazajen nan nasa a can maka to a nan maimakon ku kai musu sai ku zame sai ku zame na matanku da suka tafi suka ce maka musulkai suka ce ba za su biya sadakinsu ba to a cikin wanda kuka tara za ku ba su sai ku zame na wannan shine fasarar wasu malamai suka ce shine fa a fa'atu a zahabat zuwa jihun ma anfaqu sai waɗanda matan su suka tafi a cikin kuɗin nan da kuka ton ɗin da za ku kai musu sai ku zame sai ku ba ma mazajen da matan su suka yi ƙaura zuwa makka sai ku ba su dai abin da ya kamata a ce mutanen makka san aiko da shi to sai ku ba su sai abin da ya saura sai ku ba su ku ce to sauran kuma ku cire in kun cire ku cika in ba ku cire ba ma ya rage namu to wannan shine fasara da wasu kawafa a gaba wasu kuma suka ce fa aqabtum ay fa asabtumul ghanima sai kuka samu ganima muna bin su bashin sadakin matan ku da suka yi rajda suka koma makka ya kamata su da muku da sadaki kamar yadda kuma kuke mayar musu da sadaki sai suka yin haka Allah to idan kuka samu dama shine ganima wanda ta fasara ta biyu da kuka samu ton ɗin ku ya zo na samun ganima Allah ce sai ku ba ma waɗannan da matansu suka gudu suka koma makka suka yi ridda sai ku ba su kuɗin da suka kashe ma waɗannan mata na sadaki da sauransu sai Allah ce to wattaqullaha allazi antum bihi mu'minuna ku ji tsoron Allah wanda ku masu imani ne da shi da ka wannan fasara bi kowace fasara ta da shi kuma kowane malamin sun tabbata ka ma'ana dai a yi suwari idan sun ba ku in ba su ba ku ba to kudin da kuka dauka za ku ba su to a ciki sai ku fidda na waɗanda matansu suka yi gaura suka gudu suka koma makka cikin kafirci to sai ku zame a cikin ku ba su Allah ta'ala ku ji tsoron shi shi wanda kun yi imani da shi ma'ana daga cikin cikan imanin ku da Allah shine ku ji tsoron sa na يا أيها النبي لا

idan mata muminai suka zo maka suna yi maka mubaya'a akan cewa ba za su yi shirka da Allah da komai ba wala ya sirikna kuma ba za su yi sata ba wala ya zanina ba za su yi zina ba wala ya da auladahunna ba za su kashe 'ya'yansu ba wala ya atina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna kuma ba za su zo da wata ƙarya ba wacce za su dinga ƙagatta gaba gare su da kuma tsakanin hannayensu da tsakanin ƙafafuwarsu Allah ya ce wala ya asina ka fi ma'rufin kuma sun yadda ba za su saba maka ba cikin abin da yake shi ne umarnin da ka musu duk umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufin ne ba za su saba maka ba Allah ya ce to fa ba bayyihunna wannan shine jawabin sharri idza aka idza nan idan suka zo to me za ka yi Shi ne fa bayyihunna idan suka zo maka cikin waɗannan sharuɗa da aka ambata a cikin kaya to kai musu mubaya'a kuma ka nema musu gafara a gurin Allah wannan abin da ya a cikin wannan ayar shi ake kira bai'atul nisa shine mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa mata asalin mubaya'a shine hada hannu idan ka kulla ka yadda da batun ka yadda da sharruɗan da ya gaya maka to sai ka kulla hannu da shi da an rike hannu a haka to shi kenan ka riga ka ɗaukan makanka to laraba saboda tsananin gaskiya su duk abin da suka kulla suka ɗaukan su to suna tsayawa a kai ba ta warware shi sa ko a wannan eh, aya akwai wata baiwar Allah da aka zo aka karanta mata zo za ta yi mu baya. tana cikin ana karanta mata sai aka zo kan walaya shine ka bi ma'ruf kar ku saba ma annabi cikin duk abin da ya muku banni da shi domin duk abin da yake faɗi ma'ruf sai daga ci aka ce to kin ga daga ciki babu kuwa ga mamaci idan ya mutu a daina kuka ga mamaci ana bugun kuma kumatu ana ta jiki ana eh, watsa gashi ana keta riga ana kiran kai so ana ya kai can mummun mutumin lalace to annabi ya hana wannan yana daga cikin al'amarin jahiliya to cikin mata da su zo baya a wata da ta ji wannan ta ce a a ta ta janye hannunta ta ce to lallai kan akwai wancan da wancan ta mun kara lokacin da aka yi min mutuwa ta mun kuka da haka ba zan yi mu baya ba sai da ta mu daji na mata kuka ita ba sai ta da mata ta mata kuka da ta dawo ta yi mu baya to kaga wanda akalla yana nuna maka gaskiyar su da abin da suka ɗauka to suna ɗaukan shi ne da gaske annabi sallallahu Allah ta'ala ya ce kasi shirka da Allah wannan nama ita ce dabi'a mushrikai shi sa kira su mushrikai saboda suna da gumaka da suke bauta ba bautar wannan gumaka shirka ne da Allah da haka duk wata za ta yi imani da Allah to da sani cewa sai ta ajiye shirkan nan a gefe ta fita ba ta shirka ba ita ba shirka abu na biyu wala yasrikna kada su dinga sata sai suka dinga kawo koke cewa to ya rasulullahi wani sa'in mazajensu ba sa ba sa abin ka isarsu da su da su. za ka suka diba daga dukiyoyin mazajen ba tare da sun sani ba amma don su ciyar da 'ya'yansu sannan sallasa da ya ce ku zai min manihi ma ya fiki wa ahalaki bil ma'aruf annabi ta in kuka ɗauki daidai abin da yake bai saba ka'ida ba kuma wanda zai isha sa ta wannan labarin haka nan wala ya kada su yi zina daga cikin sharaɗin kan su yi zina kuma sun ɗaukan makansu zina ta kasance al'ada ce ta wasu daga cikin mata musamman bayi ya sa su a laraba ba san ya da zina ba bayi suke da zina akwai wacce take zinar dadaro ta zauna a ɗakin wani ba ta da abokin zina sai shi shi ma bai da abokiyar zina sai ita akwai kuma waɗanda suke masu zina ne su open suna da hattutoci ne da su su ake kira sabon raya to da wannan aiki kada su shi ya na wala da auladahunna kada su kashe diyansu sun kasance suna kashe diya ko bayan an haife su saboda gudun talauci suna ganin cewa da ya rayu to zai sanya musu talauci a wani lokacin kuma sukan kashe mata saboda gudun tozarta to ne Allah ce to daga cikin sharadin ko baya a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su kashe yaya ba wala ya'tina bi yaftari na bayna aydihinna wa arjulihinna Hakanan ba za su zo da wani abin kage ba da za su dinga kagarsu tsakanin hannayensu da gabafuwansu kalmai da dama sun fasara wanda da cewa shi ne ɗa na zina da za su zo su shigar da shi gidan mujinsu wasu mata yi mazinata ne za su tafi su zina wasu kuma dama ɗabi'arsu a larabci mata yi mazinata mace takan yi zina da mutum goma misali idan ta ɗauki ciki idan ta haihu sai ta kira su gaba ɗaya duk waɗanda ke zina da ita za a zo tsaya ga sanan tsoro tsoro su ne mazinata a cikinsa sai ta zaɓi dai ta ce to kai ne uban yaro to duk wanda ta ga dama ta zaɓa an gama ita kuma sai wanda ta gaya mata a cikinsu sai ta ce to shi ne uban yaro shi kuma na ce shi ne uban yaro shi sai dinga wace baki yana murna a ce shi uban yaro wannan na daga ciki wannan shine ya fiyari na hobai na aidihin inda sun zo da tsage wanda suka kaga tsakanin hannayensu wasu malamai suka ce ma'ana ciki tun da a ciki ake rubuta. da kuma tsakanin ababuwan shi ne farjin domin ta farjin ake samun da kuma a ciki ake rike shi to shi ne bai da aidihin hinna wa arjulihin hinna wasu kuma suka ce ana nufin kowane irin kage kowane irin ƙarya tassi ƙarya a magana ga wani sun suka bar ƙarya ga wani to ta shiga cikin nan sun warware alƙawari haka nan kan sai ƙarya cikin abin da Allah ya amince musu a kai shine abin da ya shafi mahaifarsu da kuma ciki kaga mahaifar sun mu ya saki mace kaga Allah ya amince mata ga abin da ke mahaifarta tunda sai ta yi idda kafin ta sake aure kuma matuƙar tana cikin idda kaga mijinta yana da dama ya ce ya dawo da ita to da ka duk lokacin da miji ya tashi dawowa da ita kaga ita za ta ce ta gama inda ko ba ta gama ba tun da ita kadai ta san yanayin inda ta kaga wani abu ne da Allah ya amince mata to idan ba ta gama inda ba ta ce ta gama inda dan ta salwantar masa da damar da yake da ita kaga nan mata yi kage kaga duk wannan na daga cikin kage da wasu malamai suka dauke shi alal umumi wasu kuma suka ce a alal khususi Allah ya ce wala ya na fi ma'ruf kuma ba sa saba maka fi ma'rufin cikin abin da yake sananne wannan malamai sun ce sun kawo shi ne a yanda yake ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake umarni akwai ma'arufi akwai wanda ba ma'arufi ba abin da ba a saba masa a ciki shine abin da yake ma'arufi a malaman fasara suka ce duk abin da annabi yake faɗi ma'aruf ne kamar ta inda Allah yake cewa man yadu ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih duk wanda yake bauta ma wani ba Allah ba abinda bai da hujja a kai suka ce to kaga duk abin da aka bauta ba Allah ba to ba da hujja akai to haka nan ma amma sauran mutane waɗanda ba annabi ba to su ko dama ba a yi masa da'a sai cikin abin da yake ma'ruf annabi ce ma da'atu bil fi ma'ruf yace la la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq to amma nan sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan umarninsa babu wanda yake ba na wanda ba za a abu ba babu umarnin da ba ma'arufi ba to da aka da ya ce fi ma'arufin bayani ne na umarnin manzan Allah sallallahu zai inda umarnin manzan Allah yake to ma'arufin kar ka dauka cewa tunda an ce fi ma'arufin ma'ana akwai wani lokaci annabi na umarni da ma'arufin to nan ne ba za a saba mishi akwai wani lokaci yana umarni da ba ma'arufi ba nan ana iya saba mishi wannan ba haka ake take da shi ba nan kamar inda Allah yake cewa allazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum akwai da suka imani ku ansawa Allah ku ansawa wa manzansa idan ya kira ku zuwa ga abin da ke rayar da ku zuwa ga abin da yake maslaha ce gare ku ko duniya da lahira ko lahira duk abin da manzon Allah zai ce ayi maslaha to za ka nan da Allah ya ce ku yi wa annaba da'a idan ya kira ku zuwa ga abin da ke abin da ke rayar da ku ba ana nufin sai in ya a cikin abin da yake kira mu akwai wanda yake eh, lima yuhyikum akwai wanda yake lima la ku. to za ka sai in ya kira mu ga abin da ke rayar da mu islamu an saba kun ga ba haka ba ai tana nufin duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira mu zuwa gare shi to ma ku. to haka nan ba sai Allah ya ce wasafa bayi'uhunna idan suka cika wannan sharuɗa na mubaya'a to kai musu mubaya wastaghfir lahunna Allah kuma ka nema musu gafara a gurin Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne mai jinkai na يا أيها الذين آمنوا Allah ya ce ya lalari ya da suka imani la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alai kada ku ji kunci mutanen da Allah ya fushi da su Wadannan mutanen da Allah ya fushi da su da yawa daga cikin malamai sun ce ana nufin Yahudawa saboda can gairil magdubi alaihim annabi ya fassara da cewa magdubi alaihim su ne yahudawa haka nan inda Allah ya salam da ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala min qauman ghadiba Allahu alaihim yahudawa haka nan sai kun halu kun bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut kaga nan ma yace man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi suwaye wadanda ake nufi a wannan aya yahudawa to da ka wannan siffa ce ta musamman ga yahudawa duk da ba su kadai bane wadanda Allah ya fashi da su to amma siffa ce ta musamman ta yahudawa ke sa cewa daga cikin malaman fasara suka ce kada ku zubanci waɗanda Allah ya fashi da su ma'ana yahudawa wasu kuma suka ce kada ku zubanci waɗanda Allah ya fushi da su ma'ana dukkan kafirai kuma dukkan kafirai Allah ya yi fushi da su za ka kaga wannan ko abu tana ta alal khusus ko alal um malai ibn kathir yake cewa wannan ita ce aya ta karshe a wannan sura sai Allah ya cika ta surar da umarni ga mu'minai na kasu jibin cika bare kamar yadda farkon surar ma da haka aka gode ya yi wallabi na amanu la ta tafi zuwa aduwi wa aduwakun auliya a ƙarshen sura kuma aka ce allabi na amanu la ta tawallau ƙaunar Allahu alai Allah ya ce ƙaddi ya iso min al-akhirah sun ɗebe tsammani daga lahira a wannan min ita suke kira min liftira'il gaya liftira'il gaya cewa sun ɗebe tsammani daga lahira ya isa ya ta'adda bimin abin wanka ce ji tumin soji haka nan ya istumin kaza na ɗeba tsammani daga kaza ba na ban tsammani shi na ɗeba tsammani ban zaton ba na sa tsammanin ma zai samu Allah ya ce kadi ya isu min al'afir su waɗannan sun ɗebe tsammani daga lahira su waɗanda Allah ya fushi da su wanda ya Kar ku jibance su sun ɗebe tsammani daga lahira sun tabbatar ba su da rabo a lahira saboda dama bace wasu wannan shi yasa malamai da suka fassara ga yahudawa suka kafa hujja da wannan saboda yahudawa sun fasa sun fashe ne ala ilmi ba wai sun fashe bane bisa ga jahili sun san gaskiya suka take to dan haka sun san sun take gaskiya kuma sun san ukubar wanda ya take gaskiya to shi yasa kaga sun ɗebe zamani da haka lahira ne sun san ba su da rabo a ciki abin da can aya Allah ke faɗi ga wanda suka bi shaidanu yace wala kad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq su ma wadannan tun dai bai zamanu ba su da komai a lafiya Allah ya ce kama ya isal kufaru min ashabil qubur amma inda kafirai suka ɗebe tsammani daga ma'abota a kaburbura kunga nan ga min ta sake zuwa malamai sun yi sabani ga wannan min ta biyu ita min ta farko ba matsala qad ya'isu min al-akhirah sun ɗebe tsammani daga lahira ma'ana sun ɗebe tsammani ba za su samu alheri a lahira kama ya isa al-kufaru min ashabil qubur wanda suka fasara ta ita ma min irin waccan tace ibtila'ul ghaya suka ce kamar yadda kafirai su ma suka ɗebe tsammani daga wanda ke cikin kabari kafirai saboda ba su imani da ranar lahira ba to da da mutum ya riga ya shiga kabari shi kenan sun fadda tsammani da gare shi sun tabbatar ba su ba sake saruwa da shi kuma an riga an gama sun fadda tsammani amma ka zama ne ba su fadda tsammani ba saboda sun san za a sake tada su za a sake haɗa su to kaga bambanci to kaga wannan ita ce min ibtida'ul gaya bisa wannan fasara sai da wannan min da waccan min suka tafi daidai kad ya isu min al-akhirah sun ɗeba tsammani daga lahira kama ya isa al-kufaru min ashabil qur kaman yanda kafirai suka ɗeba tsammani daga waɗanda ke cikin kabari cewa su ma ba za su taba haduwa da su ba an gane wannan ko akwai ɗaya fasara kuma shine kama ya isa kufaru min ashabil qubur kaman yadda kafirai waɗanda ke cikin kabari su kafiran da ke cikin kabarin su ne su ɗeba tsammani an gane shi shine bayaniya ita kira min bayaniya kafirai wanda su kafiran da suke cikin kabarin su sun ɗeba tsammani daga samun al'alheri saboda sun ga komai sun ga sakamakonsu kuma sun ga azabar da Allah ya musu tanadi da ita ga makomarsa idan kiyama ta tsaya kaga shi kenan sai riga sun tsaye ba tsammani to shine kama ya isa kufaru kamar yadda kafirai min ashabil kubur kafirai waɗanda ke cikin kabari ita ce min bayaniya min da ke bayanin su waɗanda irin kafirai kafiran da ke cikin kabari kamar yadda suka ɗaya ba tsammani to haka waɗannan su ma suka ɗaya ba tsammani da wannan shine karshen wannan sura ta al-mumtahana muna godiya ga Allah ta'ala da ya nuna tafsirin ya har kan wannan sura ta al wa muna eh, yi wa Allah godiya ga dukkan da muka faɗa daidai min Allah ina roƙon Allah ta Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai inda mun kai kuskure dai kuskure ko wata mutan farce, ko ta lalabiya to wannan minni wa min shaidan na roƙon Allah ya fi mun kurakurai na wannan roƙon Allah ya kawo da duk wani kuskure da na farnai da gurin fassara daga kwakwala sannan muna roƙon Allah ta ta'ala kamar yadda ya nuna mana tafsirin wannan sura muna roƙon Allah ya nuna mana a sauran da suka saura su ma kammala za mu tafi sura ta gaba ita ce sura ta tsarki na سبح لله sura ita ake kira suratul safi as-safi shine sahu an kira ta suratul safi saboda kalmar safi da ta zo a wata daga cikin ayoyin sura inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ita ce ayata uku Allah yana kaunar waɗanda suke yaƙi domin ɗauka kalmarsa a cikin sahu si sahu sahu wurin yaƙi gargara ka samu wannan sura aka saya wannan sura suna da shi suratul safi kuma da wannan suna ta shahara a littattafan tafsiri da littattafan hadisi da sauran littattafai na ulumul qur'an da sauran. an rawaito ruwaya daga abdullahi dan abbas yana kiranta suratul hawariyina sura hawariyawa saboda can karshe karshen surar Allah ya da labarin hawariyuna mabiya nabi Isa dan Maryam alaihi salam wannan sura ce madaniya bisa ga kaulin mafi yawan malamai da cewa an rawaito wata ruwaya daga abdullahi dan abbas cewa makiya ce to amma ko shi abdullahi dan abbas na karoto wannan ruwaya gare shi mafi yawan ruwayoyin da aka rawaito daga gare shi cewa madaniya ce da ka kusan da ka ce malamai sun kusan haduwa akan cewa sura ce madaniya don haka hukunce-hukuncenta da manufofinta irin na sura ne makiya ita ce sura ta 61 haka ne ko a jeri amma a sauka suka ce ta ta 108 sura shida ne suka sauka bayanta ta sauka bayan suratul tagabun kafin suratul fatih ta guda goma sha hudu ne su babu sabani a cikin gurin malamai Allah ta'ala ya buɗe surar da tasbih cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkan abin da ke cikin samai da abin da ke ƙasa yayi tasbihi ga Allah wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa kuma al-hakimu mai hikima wanda ke aza abubuwa inda suka dace yana da hikima cikin halittarsa da abin da halitta akwai hikima cikinsa yana da hikima cikin ababen da ya kaddara yana da hikima cikin abin da ya shar'anta wannan na nuna girman Allah da ɗaukakarsa ta inda komai ya masa tasbihi kuma komai yana ci gaba da masa tasbihi na yace ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku waɗanda suka imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yana daga cikin babban abin da Allah ke ci yake fushi a kai shi ne ku abin da ba ku aikatawa a rawato cewa sababan saukar wannan aya shi ne abdullahi bin salam radiyallahu anhu ya ce wata rana mun zauna mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tattaunawa muka ce mu ku da za mu san aikin da ya fi soyuwa a gurin Allah to da mun aikata shi sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya saukar da ayar ya jihadi da Allah ya saukar da ayar jihadi sai da yawa daga cikin su ba sa sai suka dinga dokewa ne Allah ya ce liman golo da mala alo shi ne sababin saukar wannan aya to da haka mummunan abu ne mutum ya faɗa abin da zai aikatawa abin da kake faɗi ka aikata abin da ka aikata ka faɗa ka faɗe shi daidai abin da baka yi ba karka ce ka yi abin da ba ka yi karka ce a yi karka ce ka yi kayi kaza ko za ka yi abinda ka san ba za ka yi ba to karka ce za ka yi haka nan mutane ba daidai ba ne ka ce zai abu kuma kai ka koma kana saba ma abu ka koma kana kamar da an ce a ta amuru nan nasa bilbirni watan sauna an fusa ko an tafi gita a fada ta akilo to da ka duk wannan aya ta ja hankalin ma kai cewa abu ne wanda ke dawo fushin allah kuma abu ne wanda allah baya so ka faɗa abin da ba ka aikatawa in alkawari ne kai alkawarin abin da za ka aika kar kai alkawarin abin da ba za ka aika ba kar ka ce za ka kuma ka san ba za ka yi ba kar ka ce za ka yi kuma ka zo ka ƙi a a duk abin da kai alkawari kai duk yana shiga cikin lima ta kolo da mana ta falo na Yeah. Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa lalle Allah yana kaunar masu yaki dan daukar kalmarsa cikin sahu suna saho saho wani yaki ka annahum bunyanun marsu kai ka ce gini ne wanda ke manna da juna kaga gini shi yake mannawa a manna bulo a jona bulo da bulo don gini ya haɗu to waɗannan su ma wurin haɗuwarsu da mannuwarsu da juna kai ka ce gini ne a sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu domin haɗewa da gamewa yana daga cikin abin da ke kuwa su ƙarfin gwiwa yana daga cikin abin da ke ƙara musu ƙarfi yana daga cikin abin da ke ƙara musu nutsuwa yana daga cikin abin da ke ta abokan gaba su ga kwarjinan su su ji tsoronsu to da ka saho da jeri da tsari a gurin yaƙi yana da matuƙar tasiri ya sa Allah shi yana kaunar waɗanda suke yaƙi fi sabili ne saffat ka annahum bunyanu marsus na

ala waɗannan ayoyi da wannan aya da ayar da ke biye da ita Allah ya rarrashi manzansa sallallahu alaihi wasallam daga cutarwa da mushrikai ke masa su cutar da shi da maganganu su ce ba boka ne su ce mawaki ne haka nan su cutar da shi a aikace kamar irin abin da aika aikar da ah, ibn abi mu'ayyid ya masa uku bin abi mu'ayyid ya masa za ka duka waɗannan cutarwa ne suna cutar da shi da magana suna cutar da shi aikace sai Allah ya tsebe masa kewa da labarin wasu annabawa daga cikin annabawan da suka gabata manya guda biyu wanda su ma an yi musu irin abin da aka yi masu annabi musa an cutar da shi har allah ya ce wa kala musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zuna har yace da mutanen sa wai mutane na dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi alhalan kun san cewa ni manzon allah ne zuwa gare ku kun ga sai yahudawa sun sani saboda su san gani zahiri suna cikin wahala allah ya tsirar da su daga wahala da tanan annabi musa sun fito suka zo gaban ruwa suka ga gaba ga ruwa baya ga sarauta suka ɗimauce suka ce kashin ya bushe za a rike su annabi musa ya ce kalla inna ma iya rabbi saya ya sai ubangiji na tare da ni wanda ya aiko zai mana mafita kuma suna gani annabi musa ya jefa sanda ruwa ya suka shiga suka samu hanya suka bi suka fita mutanen fir'auna suka shiga suka halaka kaga so sun tabbatar annabi Musa annabin Allah ne tanga zahiri ita to dan me kuke fitar da ni bayan kun tabbatar ni annabin Allah ne Allah ya ce falamma zagu yayin da suka karkace suka kafe akan tutar da shi da rabbarin hanya madaidaiciya azaga Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zakatansu wannan daga cikin hukuma da Allah yake Allah ya mana tsari idan mutum ya dauki hanyar karkata da hanyar bata to sai Allah ya ƙara ingiza cikin wannan hanya sai ya bace bata idan mutum ya dauki hanyar shari'a kuma sai Allah ya shirya da shi wa yazidu Allahu allazina hatadaw huda wal man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu rahmanu madda to da ka wannan daga cikin hukuma su suka karkata sai Allah ya karkatar da su Allah ya karkatar da zukatansu ya ce wallahu la yahdi al-qawma fasiqin Allah bai shirya da mutane da a fasikai su suka dauki hanyar fasikanci da bata to da haka Allah ta'ala bai masa ya shirya da su wannan shi ne tarihin annabi Musa da haka annabi Musa an cutar da shi har ta kai da faruwa na da kai ma kai hakuri Allah ta'ala zai ma mafita ga ɗaya annabi annabi Isa وإذ قال عيسى ابن مريم

Allah ya ce wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilayhi haka nan ma annabi Isa dan Maryam ya ce da bani mutanansa bani Isra'ila ya ce ya bani Isra'ila lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat ina mai gaskatawa ga abin da ya gabace ni daga at-taura na gaskata at-taura na rike ta na yi imani da ita kuma at-taura ta yi bayani game da ni ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كما أننا بالبشر النبي الذي ذو بايعنا كما النبي إسلام نعمل باشي من يفرقون النبي annabawa sun gabace shi annabi Musa gashi ma yana aiki da taura kuma Allah ya bashi injila sannan kuma ba shine karshen annabi ba akwai annabi da ke tafi bayansa shine mai suna Ahmad daga cikin sunanan sallallahu alaihi wasallam Ahmad akwai Muhammad haka akwai hashir akwai aqib akwai almahi yace ana muhammad wa ana ahmad wa ana almahi alladhi yamhu allah bi yadihi kufr wa ana alhashir alladhi yahshuru allah an-nasa alayya ko ala qadamayya sannan yace wa ana alaqib haka ni ne almahi wanda allah zai shafe kafirci da shi ni ne alhashir wanda Allah zai tara mutane bayana kuma sunan shi al'aqib to daga daga cikin sunan sallallahu alaihi wasallam ahmad ahmad shine mafi yabo daga hamida ya hamadu hamida ya yi yabo ya yana yabo fa huwa hamidun shi mai yabo ne shine hamid ahmad kuma mafi yabo kamar yadda ake da a'lam alima ya sani ya alam yana sani fa huwa alimun masani ne shi a'lam mafi sani an gane ko shi ko mahamudu ismul maf'ul ne daga hamida ya hamid hamidun mai yabo mahamudun abin yabo an gane ko to duka wannan dauko shi daga filin hamida hamada kuma ya yawaita yabo shi hamida ya yi yabo amma hamada ya yawaita yabo yuhammidu yana yawaita yabo mai yawaita yabo shine muhammid da kasral mai wanda ake yawan yi wa yabo shine muhammad da fatar bin kaga ke da suna nabi sallallahu alaihi muhammad ma'ana wanda ake yawan yi yabo shi kuma ahmad wanda mafi yabo ya fi dukkan halittu yabo ga allah wannan shine sunansa da rasulin ya ati min ba'di ismuhu ahmad yace falamma ja'ahum bil bayyinati yayin da zo musu da kuma hujjoji gamsassu shi kansa zuwansa hujja ce yanayinsa bai bukatar mojiza sai ga shi zo da mu'jizozi da ayoyi bayyananu amma duk da haka alu hada sihirun mubin suka ce wannan sihiri ne bayyanan ne sun ce shi annabi sihiri ya mai mu sihiri ne kuma abin da ya zo da shi sun ce sihiri Allah ce man azlamu wa Wa ya waye zalunci daga wanda ya kaji ƙarya ga Allah ma'ana cikin dukkan azzalimai wanda ya fi zalunci shine wanda ya kaji ƙarya ya wa Allah wa huwa yud'a ila al-islam alhalin kuma ana kiran shi zuwa ga musulunci ga hujjoji bayyanannu amma duk da haka yaki ya kaji ƙarya ga Allah duk wanda ya tsingina ma Allah abun bauta abu abin tarayya to ya kaji ƙarya ga Allah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalim Allah bai shiryar da mutane da ke azzalimai saboda sun zaban makansu bata sai Allah ta'ala ya ƙara fitar da su yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim so suke satar da hasken Allah da bakunan suna zaton maganganu da suke yi da haka za su gice hasken Allah ya zama na hasken nan ya disa shi Allah ya ce wallahu mutum nuri Allah ko shine mai cika da haskensa babu wanda ya isa ya isa sadda hasken Allah walau kare halka zai da ko kawure sun ki hasken Allah ya kammala kuma ya shiga shi ne wannan sako da ya zo da shi yasa kun ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ana homa za homa ta sai dai kai labari tun ana kokarin a murkushe shi bai kai ko ina ba amma sai dai kai labari kuma Allah ya sanar da annabinsa kuma annabi ya sanar da sahabbai Ya yace da su wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr na rantsa muku da Allah sai Allah ya cika ta wannan addinin har ya kai inda ba ku zato kuma ga shi kana babu addinin da kai addinin musulunci a bayan kasa babu wanda kai shi yawan jama'a babu wanda kai shi aikata ayyukan addini ibadoji da sallah da tsare doka babu addinin da abotansa ke tsare dokar addinin da biyarsa da tsare masa sallolinsa kamar addinin musulunci kaga da na daga cikin suna so ta mutu hasken Allah ke kuma Allah ya ki sai ya tabbatar da haskensa wallahu mutimmu nurihi walau kari halakar huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da kuma addinin gaskiya duk abin da Allah ya koyi da shi shine shari'a da duniya da lahira shine tabarkin shari'a da zai kai mutane zuwa ga shari'a ga lahira kuma shine tabarkin shari'a a nan duniya wanda zai sa mutane hanya da za su mutu rayu rayuwa mai daɗi a nan bayan ƙasa Allah ya ce da li yuzhirahu ala dini kulle, domin Allah ya ɗaukake shi akan addinai gaba ɗayan Allah ya da manzansa da addinin gaskiya domin Allah ya ɗaukaki addininsa saman dukkan addinai kuma Allah Allah ya ɗaukaki addininsa saman dukkan addinai babu addinin da ke ci gaba yake yaduwa irin addinin musulunci babu wani mahaloki wanda ake ambatan sunansa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi duk kiran sallah ko ina a duniya sai an kira sallah kuma sai an bashi sunan Muhammad sallallahu alaihi to duka wannan ɗaukaka ce ga wannan addini Allah ya ce walau kari halmusu ko da musulmai ya yi babu wanda ya sai dakatar da abin da Allah ya yi to da ka Allah nufin ya da wannan addini haka abin addini ne na Allah ne kuma Allah zai yada shi ko mutane sun yi ko sun su Allah zai yada ko ma abota addinin sun taimaki addinin ko sun yi watsi da shi Allah zai yada abin iyaka an mutane ma'abutan addinin suka riƙe addinin da kyau to Allah zai ɗaukake su da addini idan kuma suka yi sakaci da addini to za su wulaƙanta amma fa shi addinin Allah bai wulakanta, kuma bai so zarta Allah ya samu dace anan mu dasa aya insha Allah kuma muna kare bi iznillah gobe mu kammala tafsiri kuma mu rufe a daidai wannan sura in Allah ya tafi baki sai mu tashi daga farkon suratul jumu'a da ga gobe insha Allah muna son fara tafsiri da wuri dan mu kammala kuma a rufe tafsirin gaba ɗaya gobe Allah ya nuna mana Allah ta'ala ya kai mu Allah ya nuna mana wani ko ta ta ba ta ne barin ba tambayoyin sai gobe tun da mun cinye lokacin mu yau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh